abubuwan da suke karya azumi ne na ɗaya shan ruwa da gangan mun ce shan ruwa da gangan saboda shan ruwa ɗin kala biyar ne akwai shan ruwa da jahilci akwai shan ruwa da mantuwa akwai shan ruwa da kuskure akwai shan ruwa da ganganci akwai kuma shan ruwa wani ya maka tilas wato ba bisa zaɓinka ba ba zaɓinka ne sa ka sha ruwan ba barazana ka samu ga wani ya ce dole sai ka sha ruwa baka sha ruwa ba zai iya illata ka amma yanzu a ce irin masu tara mutane ɗinnan su tare ce sai ka karya azumi da suna son su ɗauke mutum su kai shi wani guri sai su tilasta shi ya karya azumi to wannan da ka karya bai kari ba azumin ka yana nan domin ba kai ka karya da kanka ba wani ne ya maka barazana sai ka karya wannan shine kashe-kashen shan ruwa guda biyar to a cikin kashe-kashen shan ruwa guda biyar dinnan wanne ne wanda ya sha ruwa da gangan shi ne hukunci kawai hau kansa amma duk ragon guda hudun suna da uzuri wanda ya kuskure azuminsa bai kare ba wanda ya bai sani ba aka azuminsa bai kare ba sai daga ba aka sanar da shi haka zai sha ruwa aka ce kai ya fara shi aka ce kai baka san ana azumi ba a sha ruwa ba ya ce Allah ban sani ba a ce to dakata ko kuma ya manta yana azumi sai ya sha ruwa ko kuma wato kuskure ya sha ruwa ko gangance ya sha ruwa ko kuma ne ya masa tilas sha ruwa ya zama kala biyar to wannan sai a yi masa ainihin wato afuwa sannan sai kuma cin abinci shi ma kala biyar ne cin abincin shi ma kala biyar ne wanda shi ne na biyu wato shi ne ci da sha idan mutum ya ci abinci yana azumi shi ma ya ci da gangan azuminsa ya kare idan wato amma ya ci da mantuwa ko ya ci da jahilci ko ya ci bisa kuskure ko kuma ya ci bisa wani ne ya masa tilas ya tilasta shi ya karya azumi ba da san ransa ba da yinsa ba da ikonsa ba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman annabi alayhi salatu ya ce Allah dauki alqalami wato na laifi kenan akan al'ummata shine alqata wa nisyan mustakrihu alayhi abinda suka yi kuskure da abinda suka yi mantuwa da abinda aka yi musu tilas wannan an yafe musu to kaga wannan duk yana ciki na matsala ta ku shine jima'i jima'i shine mutum ya je afka matarsa ya sani ta sani suna azumi kuma sun sani ya san yin hakan haramun ne ta ma ta san yin hakan haramun ne kuma sun san laifi suka yi ta wannan sun karya azumi azumin su ya lalace sai sun yi guda 61 guda 60 na kafara guda ɗaya na ramuwa ragowan option din ciyawa da 'yan tabayi 'yan tabaiwa yana ciki za mu zo kan akan yadda ake kafara idan an karya azumin sannan matsala ta hudu shine ƙaƙaro amai ƙaƙaro amai mutum ya ƙaƙaro amai da gangan shi ma azuminsa ya kare amma idan eh, aman ne ya zubo masa irin jaye shi ya zubo ba tare da ya ganganta ba to anan azuminsa ainihin wato bai bai karye ba sai kuma fasa azumi Niyar fasa azumi mutum yana tsaka azumi kawai sai ya ce ya fasa da dama kuma azumi an gina shi ne akan akadu akadun niyya shi ya riga ya ɗauri niyya akan zai azumi sai kuma ya zo ya ce ya janye ana tsaka azumin ya fasa niyyar to kuma niyya ta ɓaci dole azumi ya ainihin wato ya ɓaci tunda ma dole ne sai an gina azumi akan niyya Ta wannan shi ma na cin abubuwan da suke karya azumi sannan sai ridda wa iyazu billah ta yana tsaka azumi sai kawai ya ridda ya ce ya fita daga addinin musulunci da kaga fitarsa daga addinin musulunci Aya ya ma rushe ma abubuwa da yawa ba ma sai azumi ba kuma azumi ma yana ciki shi ga a cikin nawaqidul wudu suke cewa riddatu da ridda ma'ana ridda a mazhabar imam malik tana rushe aiki a mazhabar imam shafi'i kuwa aikin yana nan a makale in mutum ya dawo kafin ya mutu sai a da masa da aikinsa idan bai dawo ba sai a ruguje aikin saboda ya gina akan wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa man yakfur bil imani faqad habita amalu cikin suratul maida da ita imam mali ya kafa hujja duk wanda ya kafirce wa imani aikinsa ya baci. imam shafi ya kafa hujja a cikin suratul baqara a cewa faya mutu wa huwa kafir Allah ya ce sai ya mutu yana kafiri kenan faula ya kafi da amalu sannan Allah ya ce aikinsa ya baci. amma in bai mutu yana kafiri ba za a iya dawo masa da aikinsa wannan shine aka samu bambanci tsakanin fatuwar imam malik ta imam shafi'i akan wanda ya ridda nan take aikinsa ya ruguje ko ko sai in ya sai sai ya mutu sannan aikin zai ruguje ba zai ganshi a lahira ba ko ko a mujarradin yin riddar ya ruguza aikin ko ko a sai mutum ya mutu akan riddar sannan aikin ruguje bambancin su shine wannan ya ce aikin zai tsaya cak gashi nan kamar tilinsa sai aka ta bashi uzuri aka ta bashi uzuri ya ki tuba ki tuba har ya mutu to sai Allah ya rushe wannan aikin me zai da aikin kafiri murtaddi wannan kuma yace a'a yana yin ridda aikin sa ya rushe to cikin aikin da yake tare da shi a lokacin akwai azumi akwai sallah akwai alwala saboda haka alwalan ta warware azumi ya warware duk wata aikin ibada ya warware sakamakon wato rugujewar imani to haka nan kuma wanda bai ɗauko azumin ba kwata-kwata shi bai ma ɗauko azumi ba tunda azumi ba a niyyar sa. sai kafin alfijir ya keto wanda bai kwana da niyya ba bashi da azumi shi ko bai ɗauko niyya ba saɓanin azumin nafila da za a iya niyyarsa da rana in ba a ci komai ba amma shi ramadana dole ne kafin alfijir ya keto ka ji a zuciyarka ka kudiri niyya ba sai ka faɗa da baki ka ce Allahumma ni nawaitu an asuma wala nawaitu siyam ba sai ka yi niyya ka faɗa da baki ba domin niyya tsakaninka ne da Allah ba tsakaninka da ba wani kake gaya ba Allah kake kudura ce da haka niyyatu mahallu halƙalbu niyya mazauninta shine zuciya ba ta da alaƙa da baki kwata-kwata ƙaulu shi da alaƙa da baki amma niyyatu amalul ƙalbi ne ƙaulu amalul lisani ne haka ba za ka jingina ma ka faɗa da baki kuma ka ce ka yi niyya ba niyya a zuci take sana akwai zuwan jinin al'ada wacce tana tsaka azumi sai jinin al'ada ya zubo to ya karya azumin ko da saura minti ɗaya a sha ruwa jinin al'ada ya zubo to ya ruguje wannan azumin haka mace tana da ciki tana azumi sai kuma kafin a sha ruwa sai kawai jinin biki ya fara zuwa akan za ta haihu to farin zuwan jinin biki nan ya ruguza wannan azumin saboda ba a yin azumi kuma jinin biki na zuba kamar da ba a yin azumi jinin al'ada na zuba to waɗannan su ne su takwas da abubuwan da suke karya azumi mun je mutum goma sha biyu